بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 24 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 11 ga watan julai shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 22 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida us-siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara Littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattauna mas'ala ce mai muhimmanci a cikin aqidar musulmi ita ce mas'ala ta al-wala'u wal bara Malam Ibn Taymiyyah ya kai matuka wajen tattauna usul da qawaid waɗanda ake gina wannan aqida akan su tare da kuma bayani akan masail waɗanda suke da alaka da galibi bukukuwa da ainihin wato mashahid da abubuwan da ke da alaka da haka na kwaikwayo da musulmai suka samu kansu suna ainihin kwaikwayon kafirai kafiran nan maguzawa ne marasa littafi ko ko yahudi ne da nasara kafirai waɗanda suke suna rike da littafi a karatun da muka yi a baya muna ta bibiyan ainihin wannan littafi ibnu taymiya bai gushe ba yana kawo mana usul na ainihin matsala ya yi ta kawo ayoyin alkur'ani mai girma waɗanda suke bayyana haɗarin kwaikwayon kafirai waɗanda suke nuna munin kwaikwayon kafirai sannan ya kwararo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi hani game da kwaikwayon kafirai sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin wasu hadisan game da cewa za a dinga samun wasu daga cikin musulmai suna kwaikwayon kafirai a cikin wasu hadisan kuma kashi na uku bayani akan cewa za a samu wasu musulmai kuma su kafe akan gaskiya komai lalacewa mutane Allah ubangiji ya samu daga cikin su za mu tashi a inda yake cewa wa hadha wa hadha babun wasi'un lam naqsad lahu hahuna wa innamal ghardu at-tanbihu ala ma yukhafu ala al'ummati min wafaqatil umami qablaha bayan da ya gama bayanai ne ya kawo maganganu akan waɗannan hadisai cewa za a yi kaza mutane za su dinga koyi da kaza mutane za su dinga kaza abubuwan da suka halakar da kafirai na baya musulmai za su aikata su su ma su samu kansu cikin halaka shine ya ce wannan kofa ce mai faɗi wannan mas'ala ce mai faɗi kuma ba ita ce manufar mu anan ba inji ibnu taymiya wa innamal ghardu manufar kawai a nan attambihu ala ma yukhafu ala al'umma fadakarwa akan abin da ake tsoratarwa wannan al'umma min muwafaqatil umami qablaha dangane da dacewa da wasu al'ummomi da suka gabaci wannan al'umma idil amru fi hadha alhadith yace tunda kana ganin ainihin al'amarin da ke cikin wannan hadifin kama qalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah ya faɗa aslul aslu halaki bani adama innama kana tanazu'u fil qadar manzon Allah ya ce asalin abin da ya kawo ma 'yan adam halaka shine jayayya game da kaddara game da ayyuka da Allah ke hukuntawa mutane su shin wane ne ke da ƙarfin ƙaddaran zartar da aikin jayayyar da suka dinga ita su ja wannan fitina wa anhu nasha'a mazhabul majus malam ya ce daga nan ne aka samu burbushin tasowar mazhabin maguzawa alƙa'ili na bil'aslaini waɗanda suka ce akwai asali na halitta guda biyu annuru wa zalama akwai haske akwai duhu wa mazhabu sabi'a daga nan aka samu mazhabin sabi'awa wa ghairihim da su da wasunsu alƙa'imina bi ƙidamil alam wanda suka ce wannan halittu na duniya suna nan tun tale-tale ba su da farko wa mazahibu kafirin min majusi hadhihi al-umma wa ghairihim daga nan aka samu burbushin mazahib na da dama daga cikin maguzanci wanda ya zo cikin addinin mutanen da ke cewa su musulmai ne gashi a ƙasa yake cewa inda ya ce anhu na sha'a mazhabul majus ya ce almajus qaumun ya'buduna an-nura wan-nara wadh-dhalama wash-shamsa wal-qamar haka ce majusawa ana nufin mutanen da ke bautan haske da rana da duhu da rana da wata wa yaz'umuna anna lil kauni ilahaini suna riya cewa wai duniyar nan tana da alloli ne guda biyu akwai Allahn alheri akwai na shari akwai Allahn haske akwai duk wani abu sai ce ga Allahn shi daban wa hum fi biladi farisa wa ma haulaha galibin su an fi samun su a kasashen farisa da abin da ke kewaye da ita wa qad qadara islamu ala hadhihi nihla zahira a zahiri musulunci ya kawo ƙarshen wannan addini lokacin da aka ci ƙasar farisa da yaki bayan yakin qadisiyya a zamanin sayyidina umar lakin baqiyat laha atharu fi ba'ad tawa'ifi amma an samu ragowan burbushin irin wannan addini a cikin wasu kungiyoyi ka shi'a kaman shi'a akwai ragowan irin wannan addinin a cikin su wa ikhwanus safa da kuma masu wannan addini na cultism addini na, ainihin wato kungiyar asiri ta ikhwanus safa wanda mun yi bayani akan ta a can baya wal baha'iyya da yan addinin baha'iyya wan nusairiyya al batiniyya da yan nusairiyya wal qadariyya da kadariya wa gairiha da wasu su duk waɗannan kafirai ne da maguzawa da batattu za ka samu wani element wani ragowan burbushi na addinin majusu a cikinsu Allah ya tsaye mu sai sake cewa as-sabi'i dinnan fil lugha allazi yatruku dinahu ila dinin akhar aka ce sa'ibi ana sabi'i ana nufin wanda ya bar addinin sa ya fada cikin wani addini daban addinin da ya gani ana yi a garin su idan ya mushi tawaye sai a ce ya zama sabi'i wasabi'atu qaumun ya'buduna al-kawakiba wal mala'ika kuma akan faɗi haka ana nufin wasu mutane masu bautan mala'iku da ainihin taurari waqila wasu kuma suka ce hum qaumul ladina lahum sune wanda ba su da addini innama hum baquna ala fitratihim wanda suke rayuwa akan kawai yadda suka samu kansu tun asali warajjaha hadha ibn kathir ibn kathir ya karkata zuwa ga wannan fassara cewa sabi'a su ne waɗanda suke akan yadda Allah ya halice su ba tare da sun san wani tauhidi ko wani kafirci ba a karanta wannan magana a cikin tafsirin ibnu kasirin mujallar na ɗaya shafi na ɗari da ainihin hudu sai ci gaba da cewa inda ya ce majusu hazihil umma malam mai ta'aliki ya ce majusu hazihil umma a talakahu salafu alal qadariya magabatan musulmai suna sanya kalmar majusu hadhihi umma maguzawa a cikin musulmai idan suka faɗa ka suna nufin to ƴan qadariya wa qad waradat bi tasmiyati al-qadariyati majusu hadhihi al-umma atharun ba'daha marfu'un ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an samu hadifai sun zo wasun su ma marfu'ai ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda suke tabbatar da kiran kadariya masu cewa mutum ne ke yin abu da kanshi ba ruwan Allah Allah ma sai dai ga mutumin yana aikata abin waɗannan masu wannan muguwa akida akwai hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da cewa manzo Allah ya kira su da suna maguzawa a cikin musulmi ma'ana waɗanda suke ganin akwai wani abu da yake yin wani aiki ba tare da sanin Allah ba daga cikin hadisan yace min hama zakarahu ibn majah fi sunanihi raqam al-hadith الثاني والتسعين أتكن سن ابن ماجه حديثي من لمبة تسعين دبيو أمجلل ندي شافي نتلاتين دبير دا أبو داود أتكن كتاب السنة باب القدري لمبة تدبو هدو دري شدة تسعين دبيا دا إمام أحمد أتكن مجلل نبيو شافي ندري دا أشرين دبير دا مجلد نبير نمسند ها إلى يو شافي ندري هدو دبقوي دا شيدا ابن أبي آسم أتكن كتاب السنة ألمبة حديثي ألمبة حديثي ندري أكدا ashirin da tara wasa'iru hadhihin riwayat ba'daha da'afaha ba'd da'afaha immatul hadith yace amma akwai wasu riwayoyi waɗanda malamai sun ce masu rauni ne banda waccan riwaya lakin ya abidu ba'daha ba'da sai dai suna iya ƙara wa ƙarfin junansu wa wajhu tasmiyatil qadariyyati bi majusi hadhihi al ummati annahum hina qalu bi anna Allah ta'ala lam yakhluqu ash-sharra wa lam yaqdirhu yayin da suka ce Allah bai halicci sharri ba kuma ma ba zai iya halittan sharri ba ittarru ila alqawli bi anna al-insana huwa khaliqu af'ali sai suka zama dolen su sun tirsasa zuwa ga cewa to mutum shi ke halittan kayan shi da kan shi kenan duk wani shari da aka gani ba ruwan Allah Allah ba shi halicce shi ba kuma ma ba zai iya halittar shi ba kuma dan adam ma ya fi karfin Allah ne sannan ya aikata sharrin ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira kama taz'umul mu'tazila kama yadda mu'tazila suke riyawa fahum bihadha ashbahul majusa to da suka faɗa haka kaga sun yi kama da maguzawa bal taba'uhum biqaulihim sun ma biye musu akan faɗin su da suke cewa inna allaha ilahul khairi wan nur Allah wato ubangijin haske ne da alheri washarru wadh-dhalama shi kuma sharri da duhu laha khaliqun akhar suna da mahalicin su daban ghairuhu wanda ba Allah ba bi za'amihim a cewar su ta'ala Allahu amma yaquluhu adh-dhalimuna uluwan kabira Allah ya daukaka daga irin wannan magana ta azzalimai iyakar daukaka ka karanta wannan bayani a cikin littafin alfarku bainal firaq a cikin shafi na 94 zuwa da biyar da littafin majmu fatawa ta ibnu taymiya a mujallad na 8 shafi na 258 zuwa da 61 Allah ya tsare mu sai mala yace fal qaum fa innal qauma tanaza'u fi illati fi'lillahi su mutanen da suka samu wannan matsala suka zama maguzawa a cikin musulmai sun yi munaza'a sun yi jayayya game da illar wato hikimar da ta sa Allah ya aikata abubuwan da ya aikata lima fa'alahu fa'aradu an yuthbitu shay'an yastaqimu lahum bihi ta'lilu fi'li sai suka yi kokarin su tabbatar da wani abu wanda zai tabbatar musu da yadda su suka fahimci illar abin da ya jawo su ga rikici tun farko kokarin sai sun fahimci menene hikimar ta sa Allah ya kafirai me yasa hikimar da Allah ya sa ya fir'auna da ainihin wannan irin bakin kafirci na shi me yasa Allah bai ji duniya musulmai ba me yasa Allah yayi kaza me yasa Allah yayi kaza suka kasa fahimtar waɗannan hikimomi me kun su hakura sai suka dinga kirkiran hikimomi daga cikin irin hankalin su wanda yake mai rudani to garin haka domin su tabbatar da irin wannan abin da suka faɗa sai suka kawo wasu ka'idoji bi muqtada qiyasihi alal makhluqat wanda sun yi haka ne gwargwadon yadda suka iya kiyasan Allah da halittu fawqa'u fi ghayatid dalal sai suka samu kansu a cikin tsantsagwaran bata imma bi anna fi'lahu la zala laziman lahu bangare na farko suka ce su suna ganin fi'ilin da aikin da Allah yake yi aikin bai gushe ba yana lazimtar Allah wa imma bi anna al-fa'ila ithnani wasu kuma suka ce a'a masu aikata aikin biyu ne akwai aikin da Allah ne yake yi akwai aikin da kuma ba ruwan Allah ciki wai ma bi annahu yaf'alu al-ba'da wal khalqu yaf'aluna al-ba'da to kuma wanda suke ganin a a Allah na aikata wani sashi ne halittu ma suna aikata wani sashi waɗancan su suna ganin Allah yana tarayya da bayi a wajen aikata aiki kamar yadda mutane suke yin aikin gayya wasu kuma suka ce a ana raba aiki ne wannan yayi wani bangare Allah ya wani bangare bayi su wani bangare wa in ma bi anna ma fa'alahu lam ya'mur bi khilafi wasu kuma suka ce abinda Allah ya aikata bai yi umarni da sabanin haka ba da abinda ya saba umarnin shi to baya cikin ayyukansa wa ma amara bihi lam yaqdir khilafahu abinda kuma ya bada umarni to ba zai iya yin akasin haka bane ma'ana an ga mutane suna sallah suna zakka to waɗannan abinda Allah ya halitta kina a cikin ayyukansu amma an ga suna shan giya ko suna zina ko suna ƙarya to wannan abin da ya fi ƙarfin Allah kenan ya fita daga cikin wato mulkin Allah kamar yadda aga yaro yana zagi da wuya a fara tanin oshi ta saka shi ko ya fita daga cikin iya dabara ta na tarbiyya ne ya fi ƙarfinta ne sannan ya zagi ko to ko kuma wasu kuma suka ce a a abin da aka ga ana yi abin da ya umarni da shi shine abin da zai iya abin da ba bai umarni da shi ba ba ya fi ƙarfin shi ne duk waɗannan gaba ɗayan su ɓata ne jama'a kuma duka maguzanci ne kuma akwai wanda suke cewa su musulmai ne a ƙidin su kenan wa zalika hina aradu baina fi'lihi wa amri wannan duk ya faru ne yayin da suka gwara tsakanin aikin Allah da umarnin Allah hatta aqarra fariqun bil qadari har aka samu wasu suka tabbatar da lalle Allah shike kaddara ayyuka wa kazzabu bil amri amma a lokaci guda suka ce to amma kuma Allah bayi da wani umarni da yake kaddara ce kawai yake da haka bai kamata ya kama mutane da laifin ba su sallah ba da laifin sun yi zina domin duka shi ya kaddara musu duk abin da aka yayi mutane sun yi to Allah ne yake kaddarawa wa qarrafa yakum bil amri wa kadhabu bil qadari wasu kuma suka ce a duk abin da kai mutane suna yi su suke yin kayan su ba ruwan Allah da ayyukan su shi ma Allah sai ya ga sun yi sannan yake cewa rubuta sannan sai ya ce wa kadhabu bil qadari hina ataqadu jami'an anna ijtima'ahuma muhal wannan ya faru ne yayin da bangarorin guda biyu tsakanin wanda suka gasgata wannan suka ƙaryata ɗayan suka ƙarye waɗannan kuma suka ƙaryata wanda waɗancan suka gasgata suka gasgata wanda waɗancan suka ƙaryata ko kaga sun zama darafa na qidin kenan suna kishantan junan su to dukan su guda biyun sun samu wannan matsala ne saboda sun yi mene itaqadu jami'an anna ijtima'ahuma muhalun sun kudirce cewa haduwan umarni da kaddara a waje daya ba zai yiwu ba a ce Allah ya yi umarni da shari'a kuma ya kaddara ainihin kauniya abinda za su faru sabanin shari'ar suka ce wannan ba zai yiwu ba ya zai a ce Allah baya son zunubi ya ce kuma lalle kada a yi wannan zunubin sannan kuma ya bari zunubin ya faru to lalle zunubin nan yana faruwa ne saboda wancan umarnin nashi ba da gaske bane in ji masu cewa shi ke kaddara komai babu ruwan bawa kenan waɗansu kuma suka ce a'a abin da ke faruwa shine bayi ne suka fi ƙarfin shi lalle umarnin nashi ne amma sun fi ƙarfin shi ne to kaga sun kasa haɗa guda biyu wa kullum minhum mubtilun bitakdhib kowanne a cikin su ya barnatar da gaskiya ta hanyar ƙaryata bima saddaqa bihi al-akhar abinda ɗayan ya gasgata da gaske akwai umarni kuma da gaske akwai kaddara kamata ya yi musulmi ya gazgata su duka ya aikata kowanne gwargwadon yadda yake amma sai kowa ya rike rabi wannan ya rike kaddara wancan ya rike umarni ne kun su ce a'a komai Allah ne yake kaddarawa sannan a cikin kaddarawar da Allah yake yi Allah kuma ya ba bayi dama ya ba su hankali da tunani da ganiya inna harina husabila imma shakiran wa imma kafura wanda za su yawo ƙarƙashin wannan ƙaddara ta Allah sannan Allah ya gaya musu abin da yake so da abin da baya so ya gaya musu ga sakamakon abin da yake so ga sakamakon abin da baya so sannan kuma Allah subhanahu wataala ya raba ƙaddaran zuwa ga akwai ƙaddara wata ke kauniya imba'iya wata ke tana zartar da abu ne cewa kaza zai faru sannan akwai kuma ƙaddara wata ke shar'iyya wadda Allah ya kaddara cewa kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne wancan kauniya ita take gudanar da komai tana sama sannan a cikin shari'a kuma wannan umarni na tashri'i Allah ya tantance ga abin da yake so ayi ga wanda baya so ayi da haka dukkanin su ayyuka ne na Allah har ayyukan da bayi suke din suna yi ne karkashin gudanarwar Allah wallahu khalaqakum wama ta'malun to duk me jawo haka kwatancen da suka wa Allah da bayinsa abinda kuma dama Allah ya hana ai mai haka wa aktharu ma yakunu dhalika liwuqu'il munaza'a fi shay'il qalil qabla ihkamihi malan yace mafi yawan irin wannan yana faruwa ne idan aka fara rikici akan kankanin abu ba tare da an tsaya an tantance meye matsayin shi ba ya yake sai mutane kawai su fara jayayya akan mas'ala ta addini wadda mas'ala ce kankanuwa a wurin malamai amma su yanzu waɗannan tunda ba su san kanta ba sai su girmama mas'ala sai ta zama rikicin da za ta raba masallaci ko ta raba wata kungiya ko ta raba al'umma musulmai a wani waje ko a wani zamani wa jami'i hawashihi wa atrafihi kafin a hada duka gefen shi da duk abin da ke da alaka da shi wali hadha qala dan haka ne ainihin wato aka ce da mutane a cikin hadisi ma araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi cikin hadisin nan na ibnu hibbana da abu ya'ala da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzila alqur'anu ala sab'ati ahrufin an saukar da alqur'ani akan harufa guda bakwai ma araftum minhu duk abin da ka sani game da wannan alqur'ani fa amalu bihi ka aiki da shi wa ma jahiltum minhu abin da ka jahilce shi kuma farudduhu ila alimi kamar da shi zuwa ga wanda ya san shi to sai zama mutane suna jayayya akan abin da ba su sani ba sai zama abin a bisa asalin hakika shi kankanuwar mas'ala ce wata ke da saukin warwarewa amma tunda bai santa ba abokin rigima shi ma bai santa ba sai suka yi rigima sai kowa ya rike wannan gefe wancan ma ya rike wancan gefe shikenan sai su kawo barna a cikin addini malam yake cewa wal ghardu bi dhikri hadhihi al ahadith abin da yasa aka yi ta ambaton waɗannan hadisai da suke bayani akan sabani da zai faru da zakewa da mutane za su dinga yi akan jahilci ba su san abu ba yace duk wannan at-tanbihu min al-hadisi a fadakar da mutane cewa a cikin hadisai ma ala misli ma fil qur'ani akwai irin abin da ke cikin al-qur'ani min qaulihi ta'ala irin fadin Allah da yace wa khuttum kallazi khadu kuka wuce makaɗi da rawa irin yadda maguzawa da kafirai suka wuce makaɗi da rawa ma'ana karka ɗauka ƙur'ani ne kawai waɗannan bayanan hadisai ma sun zo burjik wanda suke tabbatar da irin waɗannan bayanan wa min zalika ma rawa zuhuri an sinanin ibn abi sinanin du'ali an abi waqidin laifi yace daga abu waqidin laifi annahu qala abu waqidin yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila hunain mun fita tare da ma'aikin Allah zuwa yakin Hunain wa nahanu hudatha'u ahadin bil kufri muna ainihin sababbin musulunta bamu dade daga fita daga kafirci ba walil mushrikina sidratun ya'kifuna indaha kafirai suna da wani bishiyar magariya wacce suke kwana a wurinta suna yin itikafi a inda take wayunutuna biha aslihatahum suna rataye makamansu akan wannan bishiya don wai makaman su yi albarka su yi ainihin daraja su ɗaukaka a iya cin nasarar yaƙi da su yuqalu laha ana ce da wannan bishiya zatu anwat sunanta kenan zatu anwat famararna bi sidratin ana cikin tafiya za a je hunain sai muka wuce ta wata magariya katotuwa ita ma irin waccan magariya sai ta tuna musu abin da suka sani da a maguzanci fa qulna sai muka ce ya rasulullahi ja'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat ya manzo Allah mu ma ka sanya mana wannan bishiyar mana ta zama bishiyar da zamu dinga neman tabarrukinta muna rataye makaman mu kamar yadda waɗannan maguzawa suke da shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace Allahu akbar innaha sunan yace Allah sarkin girma Allah madaukaki lalle wannan shine irin tafarkin da mutane suke bi qultum wallazi nafsi biyadihi kama qalat banu isra'ila li musa yace na rantse da allah da raina ke hannunsa kun faɗi irin maganar da banu Isra'ila suke faɗi ga Annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha haka suka ce ka sanya mana ka sanya mana wani ubangiji mana da zamu dinga bauta gare shi muna kewaya shi muna rawa yadda kafire suke da irin wannan Allah qala innakum qaumun tajhaluna Allah ya ce lalle ku mutane ne waɗanda kuke wawaye ba ku da hankali jama'a ku duba yanzu ga wannan mabda'in da shi mutane suke amfani wannan wannan falsafa galibin abin da ake na kwaikwayon maguzawa da shi ake amfani me za a ce ai kiristoci a najeriya an ba su ranar kirsimeti hutu don tunawa da haihuwa annabi isa sai musulmai su je majalisa sai don haka mu ma dole a ba mu sha biyu ga watan rabiul awal mu tana da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka aka yi ba jama'a ai kiristoci ai suna satar jarabawa a kudu da haka mu ma kawai mu dinga yi haka aiki ai abokan zaman mu ga yadda suke yin kaza ai suna fitowa titi su nuna kaza su yi kaza kuma mu dinga yi ai ranar kirsimeti ga irin shigar da suke yi suna buga knockout kuma bari mu dinga bugawa duk irin wannan ne bari mu yi irin abin da suke yi ku duba ga jama'a gaba ɗayan da bukukuwan mu suka koma irin nasu hazwal qazzati bil qazzati in za su yi biki sai sun sa kaya iri daya sai sun saka wata doguwar riga sai an tare maza da mata sai an je an kama wurin abin nan wani venu na musamman yanzu musulmai su ma su suke yi din menene shine wannan ka'ida bari mu irin yadda suke yi ma'ana bari mu musuluntar da maguzanci shine kawai bari mu maguzanci ne to bari mu yi shi a rigan musulunci duk wannan shi ya kawo mafi yawan bukukuwa da ake ga sanan kala kala baka san kansu ma da kida a cikin masallaci ai su ma suna kida suna jan hankalin mutane suna yin ibada ranar lahadi suna kwashe mana yaya suna zuwa suna kallon kida suna kallon ƴan mata suna rawa a coci to bari mu mu fara yin irin namu shikenan sai aka zo aka kiro nasfat yanzu asabar lahadi yanda mu kirso ke zuwa coci to haka za ga musulmai suna zuwa masallaci su ma su sa fararen kaya kamar yan celestia su ma irin yadda kiristoci suke sakawa su je suna kiɗa suna kulhuwar lahu su kuma can suna kiɗa suna karanta bible jama'a dole sai mun kiyaye wannan ba ka'ida ce ta musulunci a cewa duk abin da kafirai suke yi in fact gaba ɗaya ma za mu zo mu ji hadisin da zai bayani akan cewa ma wannan barna ne ma gaba ɗaya cewa bari mu dinga yin irin nasu kamar yadda wannan hadisin shi ma yake nunawa bari mu dinga yin irin nasu komai so ake mu saba musu amma yanzu ne muka maida abin da muke yi shine bari mu irin nasu sutura irin ta kafirai magana irin ta kafirai hali irin na kafirai al'adu irin na kafirai yanzu jama'a ku duwa ku gaida muku koyi wata muguwa al'ada da azumin nan da in azumi yayi din da ka je anguwa mutane taruwa ake ana shan ruwa tare duk wasu sa'o'i haka da abokai da tawa kowa da dabas ta cin abinci amma yin saboda tsaba kwaikwayon turawa ba wani haƙƙin makwabtaka ba haƙƙin ƴan uwa ba haƙƙin talaka kowa shi kadai yake shan ruwan shi kowa sai dai shige da abincin shi cikin gida kawai ya buya ya ci wanda zai ci ya zubar da saura wannan daga cikin al'adar maguzawa da mutane suka koya shine bakar ruwa mutum ma bai so ga ga abin da yake ci sai dai a gani a dustbin ko a gani a bola karnuka ne za su gani da awakai duka wannan kwaikwayon halin menene jama'a maguzawa ubangiji Allah ya tsare mu sai Allah yake cewa manzo Allah yake cewa la tarkabunna sunana man kana qablakum sai kun dinga hawa irin tafarkin waɗanda suka gace ku rawahu malikum wan nasa'i wat tirmidhi wa qala hadha hadithun sahihun wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa lafzuhu la tarkabunna sunnata man kana qablakum lafazin tirmidhi cewa yi za ku hau tafarkin waɗanda suke gabaninku wa qad qaddamtu ma kharrajahu fi sahihayn an abi sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر الدب لدخلتموه يتي كما جحر الدب لدخلتموه yace kuma mun gabatar da abin da yazo a cikin Bukhari da Muslim daga Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za ku dinga bin tafarkin waɗanda suka gabace ku ka fada da ka fada har inda sun shiga ramin damo kuma sai kun shiga قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى suka ce ya manzo Allah kiristoci da yahudawa qala faman ce to in ba su ba suwa ne wama rawahu al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallam qala la ta'khudunna la ta'khudanna ummati ma akhadha al-qurun qablaha yace al-umma ta za su bi tafarkin zamunnan da suka gabace ta shibran bi shibran taki da taki zira'an bi zira'in kafa da qalu farisun war rumu suka ce farisa da ruma qala famanin nasu illa ulaika ce to su waye mutane in ba waɗannan ba malam yace wa hadha kulluhu kaga wannan gaba ɗayan sa kharaja minhu makhraj alkhairi an wuqu makhraj alkhabari an wuqu idhalika duk waɗannan hadisan sun zo ne a matsayin bada labari game da faruwan haka wazzammu liman yaf'aluhu da kuma zargin wanda duk ya aikata haka kama kana yukhbiru amma yaf'aluhu an-nasu bayna yaday sa'a kama yadda abun yake dangane da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari na abubuwan da mutane suke aikatawa kafin tashin alkiyama min al-ashrati wal umur al-muharramat na daga alamun tashin alkiyama da abubuwan da suke haramtattu in kun tuna a baya mun faɗa cewa daga cikin ƙa'ida da malamai suka fitar shine duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a aikata a ƙarshen duniya to faɗin za a aikata shi din ya nuna abu ne mummuna sai in hadisin ya zo da wata ƙarina da ke nuna yabo ga abu kamar cewa da za a samu wasu za su samu Qur'ani tsakanin bango da bango su imani da shi sai ce waɗannan su ne ƴan uwana kaga ya yabe su imani da kuma ƴan uwantaka amma in ba haka ba da adabin annabi ya ce za a yi shi ƙarshen duniya to bala'i ne kamar cewa dai za a samu ƙarancin amana ilimi zai ƙare ta mu hanyar ainihin wato mutuwan malamai da nada jahilai malamai za a yi ta kisa ba da dalili ba za a zubar da jini za a samu ƙarancin tsawon zamani da irin waɗanda da annabi ya faɗa faɗansu kawai labaran bala'i ne in an ce kuma wani zai aikata su to zargi ne ga wani kamar yadda aka ce musulmai za su bi kafirai to shi kanshi wannan magana zargi ne mugun abu ne ina fata mun fahimci wannan jama'a fa ulima anna mushabahatihi ha anna mushabahatiha al-yahudu wan nasara wa farisu wa rum mimma zammahu Allah wa rasuluhu sai aka gane cewa wannan al'umma ta kwaikwayi yahudawa ko nasara ko farisa ko ruma wannan zargi ne Allah ya zargi duk wanda zai kwaikwayi waɗannan daga cikin al'ummar musulmai wa huwa al-matlubu shine abin nufi ana a gane cewa kwaikwayo da su abin zargi ne ba abin alheri bane wala yuqalu kada kuma a ce fa in ka fa idza kana al-kitabu was-sunnatu qad dalla ala wuqu'i dhalika to in ya zama alqur'ani da sunna sun riga sun bayyana cewa za a samu waɗannan matsala fa ma fa'idatun nahyi anhu to dan me za a hana لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بؤث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كما أي قرآن دا سنة سنونة شوازاء ساموس بنغري daga cikin musulmai waɗanda ba za su gushe ba suna rike da Qur'ani dinnan da sunna suna rike da gaskiya har tashin alkiyama wa annaha la tajtami'u ala dalala kuma cewa wannan al'umma ba za ta yi ijma'i akan bata ba ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة yace a cikin hana haka akwai kokarin ƙara yawan wannan kungiya wadda Allah ke taimakonta wa tasbitiha da kuma ƙara tabbatar da ita wa ziyarati imaniha da ƙara imaninta fa nas'alullaha almujiba an yaj'alana minha muna roƙon Allah wanda yake amsa buƙatu Allah ka sanya mu a cikin at-taifatul mansura abin da yake cewa shine kada mutum ya ce ah to tunda dai Qur'ani ya riga ya faɗi za a samu bangarori guda biyu za a samu mutanen da za su dinga bibiyan kafirai za a samu mutanen da za su dinga kuma tabbata akan sunnar da Allah ya tabbatar da mutanen kirki akai akan addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ainihin al'umma to dan me kuma za a ce sai an yi hani ai da sai ai shiru iya nan kawai sai ce a hanin yana ƙara nuna ɗaukaka ne da falalan su waɗannan mutanen kirkin da kuma cewa duk wanda ya hannu sai ya zama cikin mutanen kirki kenan ƙara yawan mutanen kirki wa aidan law furida annan nasa la yatruku ahadun minhum hadhihi almushabahati almunkara yace da kuma za a riya cewa zai yiwu a ce gaba ɗayan mutane kakab babu wanda zai tsira daga wannan ainihin mugun kwaikwayo na kafirai din lakana fil ilmi biha ma'rifatul qabih to sanin haka ma sanin mummunan abu ne kaddara koda babu tsaifatul mansura a ce ƙarshen duniya kowa zai lalace babu mutum ko ƙwaya ɗaya na kirki in aka ba da labari wanda ya ji labarin to ya san wani mummuna abu da zai faru wal imanu bi zalika kuma ya imani da haka fa inna nafsal ilma wal imani bima karihahu Allah khair sanin da imani da abin da Allah ya ce ka ayi kasancewa zina ba kyau ƙarya ba kyau kuma ka yadda a zuciyarka babu kyau shi kanshi wannan yana da falalan shi yana da ladan shi da haka koda sanashe mu da Allah yayi sanashe mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa karshen duniya za a yi kaza kuma ba kyau a ce iya nan ne kadai rabon mu game da mas'ala yace nan ma mun samu lada yana kokarin tabbatar da cewa kada wani yace dan me za a yi ta magana akan wannan tunda dai an san haka abin yake a kyale mana kawai ina fata mun gane kar wani ya ga to dan me za a yi ta karatu akan kaza kwaikwayo ne kaza ba kyau to ai mun san dama akwai kwaikwayon kuma mun san ba kyau yace to koda iya nan ne kadai a ce kaddara Allah ta hukunta duk duniya za a lalace gaba daya amma wanda ya san abun babu kyau kuma yayi imani babu kyau wannan ma ya samu alheri wa in lam ya'mal bihi ko da bai aiki da shi ba ko da ce shi ma ɗaya daga cikin lalatattun ne saboda mene yace bal fa'idatul ilmi wal imani a'zamu min fa'idati mujarradil amali alladhi lam yuqtaran bihi ilmu yace fa'ida ilimi da imani tafi ƙarfi fiye da aiki kadai wanda babu ilimi a cikinsa a ce ga wannan da ilimi kuma yana da imani ga wani kuma bai da ilimin amma yana aiki da wani abu na imani to wanda yake da ilimi da imanin na yana gaba da wanda yake aikin nan saboda mene fa innal insana idza arifa al ma'rufa wa ankara al munkara kana khairan min an yakuna mayyital qalb domin musulmi mutum idan ya san abu mai kyau kuma ya gane abu mara kyau ya zama alherinsa ya fi na wanda zuciyar shi take a mace la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran bai sa abu mai kyau bai san mummuna ba ala tara anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu bi yadihi baka ganin manzon Allah da yace wanda ya ga mummunan abu ya kyara shi da hannunsa fa in lam yastati in bai iyawa fa bilisanihi ya gyara shi da ainihin harshensa fa in lam yastati in bai iyawa fa biqalbihi ya ƙi shi da zuciyarsa wa zalika adaful iman wanda zai ga mummunan abu ya ƙi shi a cikin zuciya to yafi kowa raunin imani rawahu muslim yace wa fi lafzin laysa wara'a zalika min al-imani habbatu khardal babu wani abu na imani ko da ƙwayar zarra bayan jin zafi a cikin zuciya ma'ana wanda bai jin zafi a zuciya to bai da imani kenan wa inkarul qalbi huwa al-imanu bi anna hadha munkar abinda ake nufi da zuciya ta kyamaci wannan abun shine mutun ya ji a ran shi abun bayi da kyau wa karahatuhu lidhalika da kin wannan abu da zai to kaga kenan bai yiwa ya kishi sai in ya san cewa abun mummuna ne wanda bai da ilimin cewa abun mummuna ne ya za ya kishi yanzu muna da muke musulmai saboda qur'ani ya zo ya kyari waɗannan mugayen abubuwa irin su zina shan giya ƙarya sata luwaɗi da makamantansu shi sa in muka ga ana yin su ko muka ji labarin ana yin sai mu ji kyama a rabu alal aqali yanzu in ka ji an ce America sun halasta auren maza da maza zaka ji ba daɗi saboda ka san wannan mummuna abu ne ko me yasa ka ji haka saboda akwai ragowar imani a cikin ranka me yasa su kuma basu suke ganin babu komai saboda babu wannan imanin a cikin ransu ina fata mun fahimci wannan jama'a kenan wanda yake jin munin abu mummuna a cikin ran shi to har yanzu yana cikin da'irar imani kuma yafi wanda misali a yanzu a bisa wannan misalin shi kuma musulmi ne a America kaddara amma saboda ya taso bai san hukuncin wannan matsalar ba yana ganin koda shi bai yin luwadi sai ce to amma babu komai kowa na da yancin yayi kamar yadda misali zaka ga musulmai a nan kasar galibi a kudanci ba damuwarsu bane a haifi ɗa kafin a yi aure ba su san munin haka ba suna ganin babu komai in dai da soyayya kuma an yadda za a yi auren bayan an haihu to ba matsala me yasa suka iya yadda da wannan saboda babu ilimi game da munin wannan abin a cikin zuciyarsu mu gane jama'a ko da ba su aikata ba amma ba su da ilimi game da cewa abin mummuna ne zaka ba sa iya inkarinsa kenan wanda yake da ilimi akan cewa abun mummuna ne ko da yana aikata wani bangare na abun yafi wanda shi kuma bai san munin abun ba mun fahimci wannan jakiyo jama'a abin da kake tabbatar mana anan shine falalai imani da sanin abu mummuna sanin kaza da kyau kaza ba kyau da kuma imani da cewa Allah da ya hana wannan abun abun ya zama mummuna yafi falalan mutum ya zama bai da ilimi amma kuma yana ta yin aiki yana ta yin ayyuka ya yi wannan ya wancan domin aikin shi yanzu baya gwamuwa da mafi karancin imani shine sanin abu mai kyau da kuma appreciating abu mai kyau din ganin kyan abu mai kyau a addinance da kuma sanin abu mummuna da ganin munin abu mummuna a addinance alasa kun gane kwatancin jama'a falsafar ta shi cewa mutumin da ke da ilimi akan munin abubuwa kuma yake da imani akan cewa waɗannan abubuwan da Allah ya hana ya hana su lalle munana ne to yafi mutumin da bai da wannan ilimin tare da cewa shi mai wancan ilimin in bai samu halin hana aikata wannan abun ba sunan shi ataful iman shi ko wannan da bai da wannan ilimin bai san kaza munkari bane balantana ya kyamace shi bai san kaza mu arufi bane balantana ya so shi to shi kuma ba shi ma da ataful iman din kaga ko wannan kar yayi sunna maka karama da martaba ilimi wanda ke hada da imani shine ilimi na addini ko yaya yake sanin cewa kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza gaskiya ne kaza kuskure ne kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza farilla ne kaza makruhi ne ko da sanin waɗannan abubuwan basic din to yafi mutun ya je kawai ya kama ibada bisa jahilci ko ya rayu akan abin da kawai ya ga al'adun garinsu domin galibi wannan abin da ke faruwa kenan al'adun mutane su suke fara hukunta musu kaza mai kyau ne kaza mummuna ne da gwargwadon yadda mutanen inda kake rayuwa suke ganin muni da kyau domin judgment value judgment yana da bambanci daga al'umma zuwa al'umma ganin cewa kaza mai kyau ne kaza mummuna ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane to idan mutum ya rayu akan wannan irin musuluncin da yake a cikin irin wannan buhun al'ada ba zai iya tantance me gaskiya me ba gaskiya ba shine kwatancen da muka yi zaka samu musulmai misali sun yadda babu matsala mutum saurayi da budurwa su sadu su haihu kafin aure matsalar kawai da za a samu shine idan yana idan yayi inkarin cewa ba dan sa bane a nan Najeriya akwai su musulmai da suke rakashin turawa suna ganin mugayen al'adun turawa sun saba da su galibi in ba wanda suka yi ilimi ba koda suna cikin musuluncin fil jumla suna ganin babu komai zaka ga musulmai suna shan giya in ka ce baka sha duk wanda ya taba zuwa kudu ya san wannan sai a yi ta mamaki me yasa kai baka sha ya ba za ka sha giya ba me a ciki saboda ba su taɓa jin labarin haramcin giya ba don ba su da wannan ilimin galibi kasashen da ba musulunci bai yaɗu sosai ba ko karantawa addinin musulunci ba ta yaɗu sosai ba ko waɗanda kawai sun shiga musulunci ne ba su san komai ba sai kalmar shahada haka tsaraici da mata suke fita za ga musulma tana sallah babu hijab babu wanda yake inkari saboda ba wanda ya san cewa abun munkari ne kaga yanzu wannan addinin da take yi to tana yin addini ba tare da san meye ma'arufi meye munkari ba wacce take rufe hijabi ta rufe jikinta koda tana zama tariku salata ta fita daraja shine abin da yake cewa nan wanda ta san cewa fita tsirara babu kyau kuma ta san yin sallah a makare shi ma babu kyau amma dai da haka shedan yana ziga ta ba ta yi ko to tafi falala a addinin ta fiye da wacce take yin sallah akan lokaci amma tsirara ba ta san cewa sallah tsirara ba kyau ba ina ganin kamar misalin ya fito yanzu Allah shi kyauta eh da giya kwarai haka ne ba ka shan giya ba ka zana ta waya kake karayu me abinda kake sha ka ji daɗi me abinda kake yi ka more mai kai akwai su da dama wallahi malam inda duk wanda yake zuwa kudu ya san wannan duk wanda yake tsallaka daga lakwaje ɗin nan ka tsallaka can haka south east ne south west ne ko south south ya san wannan in ba musulman su da suke yin addinin musulunci da ilimi ba za ka same su da abubuwa da dama waɗanda mu nan wataƙila saboda musulunci ya daɗe a nan al'adun mu sun cakuɗe da musulunci har da jahilan mu sun san waɗannan abubuwan babu kyau irin Nijar Senegal da Cote d'Ivoire su kuma wannan saboda farnasa ne da aka musu mulkin mallakan Faransa abinda suke ce mashi assimilation sun mai da su sun faransantar da su har yanzu su ana daukan su juz'un ne la yatajazza min Faransa da ka da al'adun Faransa shi suke yi kudin su da suke kashewa irin na Faransa ne to da ka kowanne dan Nijar yanzu kaman ba faranshi ne ba extension za ga waɗannan abubuwan ba sani ba za ga mutane a Nijar ba ma yin azumi musulmai ina yan Nijar anan sun sani sai mutum ya je ya samu takardar doktor likita ya rubuta mai cewa shi ba zai iya azumi ba kawai sa aljihu duk wanda ya tume shi sai ce shi ba ya iya azumi in ka tume shi kenan baka tume shi ba za ka ga kanti suna cin abinci da rana tsaka mazan su da matan su a Nijar a Nijar da za ku je kuna baki in kuka je kuka sauka anguwa sai a turo yan matan anguwan su zo su kawo muku abinci in aka gama fira kuma sai su kwance sana'a kwana sai gari ya waye za a zo yayin su suna buga musu kofa su tashi za a tafi makaranta ko kasuwa a jigo an yi rana ke nan jigo ya sha wuya azumi da haka ba zai iya yi ba kuma gaji za ta yi bakwai a shahid shi ne wato ba su san ilimi game da kazan yana da kyau ko bai da kyau ba shi ne ba sa iya ta'ariful ma'aruf da inkaril munkar shi sa jama'a wanda ya rayu a nan irin kasashen mu fa irin magana malam Musa sahabi yake yin addini ko gaskiya uzurin shi kankani ne da zai faɗa wa Allah in ma yana da shi saboda anan akwai sahwa akwai wayewa kai a addinance za ka ga mutumin da ma a nan zariya watakila ma bai cikin lissafin ma ɗalibai bai cikin lissafin ma masu saurare kawai yawon shi yake a gari yana barin garin Zaria ya tafi wani gari can nesa sai ka ji kawai ya zama mai wa'azi shi dinga bada fatawa shi ne dinga nuna mutane ga daidai ga kuskure eh na'am na'am na'am kajigo nan albani science ne kawai kuma da gajin amma a cikin masu abin nan a cikin student da suka gama yanzu yana lagos jiya sai da muka gana gidan Allah bar je wani harka wannan ma da ya ce mana su sai su mana waya da abin da ya shakare
to kaji yanzu anan gani ake da albani science kawai wannan wani dan boko ne kawai wanda ake koya mai tada baki a sa mai tauhidi eh ya haddace saba'una hadisa ita ce fa karatun shi sa shi sa jama'a wallahi kada mutum ya kallala matsayin shi anan in ka wulakanta kanka ran da ka je wani waje zaka fuski challenge mai ban takeici na je me na kwanaki kafin azumi can na fara azumi akwai dalibi da na game da shi ina tafiya kawai a cikin kasuwa sai na ji an mun sallama muka muka tsaya muka gaisa na gane fuskar shi dan garin sa Alhaji Musala ne dan gulma ne kuma da nan yake zaune in fa ya bar garin nan ma tun kafin dara ta dawo nan gaskiya ne a tun ana muciya yayi haya Islam kuma yana zuwa dukkan karatuka na malam Albani Margayi Allah ya gafarta mishi malam Musa Sahabi malam Mishago duk karatukan da ake da na addini haka yana zuwa a matsayin mai saurare ba wai irin ɗalibin ilimi wanda ya nace sai ya zama malami ba kuma da ya je can sana'a shi kawai ya kama ya ce amma yanzu ya zama malami kuma ni na je na ga makarantar shi din mina ni ban ga yadda ake salafiya a irin makarantar shi mala ibrahim jazakumullahu khairan kuma amma ya jawo har ya zama malami ya ce mun kawai wata rikici ne aka yi a masallaci akan wata mas'ala sai ya sa baki to da ya sa baki mutumin da ya zauna a gaban su mala albani dole za a ji abin da yake faɗa ya bambanta da irin na mutane daga nan ɗalibai suka gane wannan fa yana da wani abu da zai iya bayarwa shikenan suka makale mai tun yana guduwa har ya zo dai ya haƙura ya zama malami shi kenan yanzu ya zama malami babba kuma yana har yana fuskantar adawa daga malamai waɗanda suke masu ci da addini a garin wallahi na ce mashi ka goda Allah wannan jihadin da kake wanda da yake zariya ma bayan shi dan yana ta korafin cewa shi yana so ya dawo zariya ci gaba da karatu ba zai iya barin can ba yanzu ga ɗalibai sun kewaye shi ga shi ya tara iyalai ga kasuwancin shi Allah ya bunƙasa shi ya zai yi dinga samun karatuka nace za a dinga aiko maka da kasusuwa amma ka zauna ka cigaba da wannan aikin da kake kaga anan irin wannan kafin kafin karantawa ta kawo kanshi ba karamin aiki bane a anan Zaria so nan Zaria ana rena malamai jama'a kafin a ce ka an yadda ka iya karatu a Zaria nan ko sai ka zama bala'in hatsabibi tukuna sanin za a yadda ka iya amma dan dai kawai ka iya tada baki ka iya li'irabi ka iya balaga ka iya jayo baitoci ka iya ka kamo aya nan da can kowa ma ya iya wannan za ga to me kamar a Kano ne a ce kana da wata 'yan miliyan 20 wai kana juya ta akan tunkwadi ba wani kai ba wata tsiya bane kowa ma na da irin wannan kuɗin Allah shi kyauta a takeice jama'a wannan duk muna so ne mu fahimci abin da yake nufi da cewa wato sanin ma'aruf da iya sanin munkar yana gaba da yin aiki ba tare da ilimi ba فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان إذا aka samu irin wannan miskala khardala din to a cikin zuciyar akwai imani wa idza faqada alqalbu ma'rifata hadha alma'ruf wa inkara hadha almunkar irtafa hadha aliman min alqalb idan ko zuciya ta gaza samun sanin wannan abu mai kyau ta gaza kuma iya inkarin mummuna to wannan kankanin imanin ya cire daga zuciya wa aidan yace ha ila yau faqad yastaghfiru ar-rajulu min adh-dhanbi ma'a israrihi alayhi ka iya samun mutum yana yin zunubi yana istighfari amma kuma yana maimaita zunubin ya nace wajen yin zunubin aw ya'ti bi hasanatin tamhuhu ko kuma tamhuhu ko inam tamhuhu ko ko zai zo da ainihin bayan yayi zunubin zai zo da ayyuka na kirki su goge wannan zunubin aw tamhu ba'dahu ko su goge wani bangare na zunubin wa qad yuqallilu minhu ko kuma ya rage yin zanubin wa qad tad'afu himmatuhu fi talabihi idza alima annahu munkar ko kuma ya zama ainihin wato a samu ƙoƙarin da yake yi na neman aikata wannan zunubin sai ya ragu sa'ad da ya san cewa wannan abin munkari ne sun malau furida anna alimna annan nasa la ya munkar ce sa'an nan kuma a ɗauka cewa muna da ilimi mutane ba za su bar mun san cewa mutane ba za su bar munkari ba wala ya atarifuna bi annahu munkar kuma ba za su yadda ma cewa abin munkari ba ne lam yakun zalika mani'an min iblagir risalati wa bayan ilm wannan duk ba zai hana a ce a isar da sako a bayyana ilimi ba bal zalika la yasqutu wujubal iblag sam wannan ba zai saukar da wajabcin bayyana sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala wujubil amri wan nahyi fi ihdal riwayatayn an ahmada kuma ba zai hana wajabcin aiki da umarni da hani da mummuna ba aiki da mai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ba ya dauko ta mas'ala ne a cikin usul jama'a yace a mazhabin Ahmad haka yake wa qaulu kaseer min ahli ilm cewa idan kana da yaqini a matsayinka na malami mai wa'azi cewa waɗannan mutanen sun riga sun gama bata ba za su gyaru ba shin zaka rabu da su ne ko zaka ci gaba da yin wa'azi zaka yi aiki da cewa ne innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum allam tadhirhum la yu'minuna to kawai sai ka ce to shikenan na rabu da ku kai irin wa'azin annabi Yunus kenan ko kawai ka kaura ko ko da haka zaka ci gaba da yin wa'azin sahihiyar magana zaka ci gaba da yin wa'azi saboda ka sauke naka nauyin na isar da sako idan baka yi haka ba da kai da su kun shiga cikin zunubi su zunubin aikata sabo kai kuma zunubin rashin yin wa'azi ina fata an fahimci wannan ai kaga ko annabi Yunusa da ya haka sai da Allah ya nuna mishi cewa ba haka ya kamata yi ba kuma har aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya gaza daga hakuri irin na wannan irin na Annabi Musa ita kuma wannan aya tana magana ne akan kafiran da kamar yadda wannan al-Imam tabari ya hakaito cewa kafiran da aka kashe a yakin Badar su ne Allah yake ishara a wannan cewa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tumdirhum la yu'minun ko kuma wata riwaya daga Ibnu Abbas wadda ita ma tabari ya fitar da ita cewa a'a ana magana ne akan yahudu na madina waɗanda har annabi ya gama musuluncin shi ba su musulunta ba kuma suna sana gaskiya ne wancan fassaran tana ƙarƙashin cewa dama Allah ya riga ya hukunta za a kashe su akan kafirci su walidu su abu jahal da aka yi musu wa'azi ma ɓata lokaci ne kawai sai dai a yi masauran kuma duk da haka manzo Allah bai daina musu wa'azi ba duk da Allah ya riga ya ba da labari cewa ga halin su kuma Allah yake cewa alam tara ila ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawari jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar baka ganin waɗanda suka ja al'umma su zuwa gidan bata gidan kafirci zuwa bigire na kafirci suka shigar da al'umma su zuwa kafirci suka canza ni'ima Allah zuwa kafirci waɗannan dai su ne aka ce ishara zuwa ga inda za a kashe su shine gidan kafircin nasu inda suka mutu a badar jahannama yaslaunaha za su shiga jahannama tir da jahannama ce ta ce ma kuma mutum Allah ya tsare mu kaga duk da wannan manzo Allah bai ce to daga yanzu da wani da wani in zamu yi wa'azin mu ba ruwan mu da su ba an ci gaba da yi musu wa'azi har zuwa ran da Allah ya kawo karshen kafircin su ta hanyar kashe su da aka yi a ainihin badar to kaga kenan abin da ibn timiya yake so tabbatar mana magana da ya dauko cewa kar wani ya ce to dan me yanzu za a zo a ce ai littafi guda ana bayani akan kaza babu kyau saboda kwaikwayon kafirai ne kaza babu kyau kaza babu kyau kamar an tsawaita magana akan abin da bai da muhimmanci wani sai mutumin da ke wannan magana ya ce saboda ai an san za a kwaikwayi kafiran kuma an san akwai wanda za su tabbata a cikin gaskiya da aka tsaya iya nan mana dan me za a yi ta wani bayani ya ce a dole a yi bayanin saboda a ƙara yawan masu bin gaskiya saboda a tabbatar da ainihin ma'arufi a bayyana munkari yace saboda kuma koda babu waɗannan akwai lazimin isar da sako ga wanda ya sani koda yana da yaƙinin ba za su bi ba wato ya ta kawo matakai matakai da su tabbatar da dole wannan aikin wajibi ne akan malami kenan ina fata mun gane wannan na'am a'a ai yace fi ihdar riwayatayn ita yake goyen baya ihdar riwayatayn din ala anna hadha laysa mawdi' istiqsa'i zalika yace kuma amma wannan bigiran ba shine inda za a tsaya a kawo duka hujjojin wannan mas'ala ba kun kulura yana yawan mana irin wannan magana saboda littafin a takeice yake yin shi wallahu walillahi alhamdu ala ala ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace godiya ta tabbata ga Allah akan abin da ya bada labari cewa ainihin wato zai faru na la tazalu min ummati min ummati ta'ifatun zahira alal haqqi hatta ya'ti amrullah cewa za a samu wasu al'umma shi su tabbata akan gaskiya har zuwa al'amarin Allah ya tabbata idan kana neman ƙarin bayani akan hukuncin isar da wa'azi ga waɗanda ake ganin kamar ba za su ji ba sai ka koma karanta littafin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya din tun daga shafi na ainihin 121 zuwa 171 matsala ce da shafi 50 a cikin mujallal na 28 inda inda ya istiqsa'in matsala kenan shi sai yace ba nan bane wurin magana ta na'am na'am cewa in in ba a samu eh eh wannan kuskure ne babba musulmi ya fara tunanin wai kar a damu don an ga barna na faruwa ai saboda manzo Allah ya ba da labarin za ta faru to in an ga tana faruwa sai a dinga murna ana cewa ga mu'jiza annabi ta tabbata kenan wannan kuskure ne kuskure ne gaskiya da kuma a kamatancen da ya kamata kame shi ne ka cikin tafiyan nan kuma dama an ce maka in ka je kuma lambar zango akwai yan fashi to ka zo ka sai ce yawwa alhamdulillah ga yan fashi sai kai ka mika musu kanka shine irin wannan ka ce ai ba matsala dama an ce akwai su ba gida ahlus sunna bane wannan akida ce ta jabariya mumuna akida ce cewa wai tunda annabi ya bada labarin abubuwan za su faru munana to in ka gansu ma farin ciki ya kamata kai ka ce to annabta shi ta tabbata ba haka bane tunda shi dai ba da labarin za su faru kuma shi ya ce a guje musu shi ya ce kuma ba daidai ba ne abubuwan shi ya ce a yi wa'azi kaga sai an haɗa hadisan gaba ɗaya da mamaki kuma da kace dan makarantar nan ne da mamaki gaskiya da wani yana bai fahimci karatun makarantar nan ba ko kuma ya zame daga kan tarba karatun makarantar nan Allah ya tsare mu domin ba a karantar da irin wannan muguwa akida anan wannan akida ce batacciya jama'a mutum ya fara tunanin wai tunda dai annabi ne da kanshi ya bada labarin za a yi kama da Yahudawa dan mun ga musulmai suna kama da Yahudawa sai mu ce kun gani ko alhamdulillah ya tabbata manzon mu ya faɗi gaskiya tunda dai gashi kaga musulmai suna kama da Yahudawa ba wannan ne ake wannan murna ba domin bayan ya ce za a yi kama ya yi iktirani da kuma cewa a hana ya kuma yi iktirani da cewa za a samu waɗanda za su nace akan hanin su yaya ba idan an gansu su ne za a ce alhamdulillah ga waɗanda annabi yake nufi kamar yadda ainihin wato aka rawaito daga imamu ahmad da yake karanta wannan hadisin yakan ce ma ɗalibai idan ba ku ne waɗanda annabi yake nufi ban san wanda yake nufi ba in ya karanta hadisin la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alhaq la yadurruhum man khazalahum sai ce in lam yakunu ahlul hadith fala adri manhum saboda yanzu waɗannan annabin ne ya yabe su da kanshi wannan zamiya ce Allah ya tsare mu watakila in ka ga haka mutum ya daina zuwa makaranta ne ko ya daina bibiyan karatuttuka na ainihin malaman sunna domin ita wannan ainihin akida tana buƙatar kullun ka zama kana da ainihin caji game da ita kamar mota ce din lafiyarta ba ta tafiya sai an saka mai bai yiwuwa ka ce dan kana da sabon mota kai ba za ka sha mai ba ai sabuwa ce dole kullun sai an sa mai kuma da zaran yayi ƙasa a ƙara zubawa وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه yace wannan mas'ala game da cewa wajibi ne a hana aukuwan munkari a yi wa'azi bai taƙaitu akan kwaikwayo da kafirai kaɗai ba ya shafi duk wani mummunan aiki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akai jama'a kun ji ƙarin bayani akai haka cewa duk wani abu da manzo Allah ya ce babu kyau to bayani akan cewa dole ne a hana dole a yi wa'azi ko da mutane ba za su je ba za a kyale su ba yana nan akan duk wani abu wanda yake munkari bai shafi kawai kwaikwayo da kafirai ba wa mimma yadillu min alqur'ani ala nahyi an mushabahati al-kuffari qawluhu subhanahu daga cikin alqur'ani har ila yau ƙarin hujja akan abin da ke hana koyi da kafirai faɗin Allah da yace يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ce ya ku wanda kuka yi imani kar ku dinga cewa ra'ina kar ku dinga ce mishi tsimaye mu tsimaye mu wa qulun durna ku ce jira mu wasma'u ku ji wannan walil kafirina azabun alim wanda duk ya kafirce ya samu kanshi cikin azaba lafazin ra'ina dinnan kamar yadda malamai suka bayyana a cikin tafsirai duk da cewa asalin ma'anar shi shi ma yana nufin ku jira din amma sai ya zama ana identifying din kafirai da shi su suke faɗa kuma suna yin ta nufin da shi ar-rau'ana lafazin rau'ana idan ka karanta da ra'inan akwai masu karantawa haka a cikin ainihin ruwayoyi zai zama minar rau'anati in suka ce ra'ina to suna nufin in dai daga rau'ana ne suna nufin wawa kawai suna nufin sun wofantar da mutum bai san abin da yake yi ba karanta littafin tafsirin al-Imam al-Qurtubi yayi bayanai sosai akan wannan suna nufin mutum wawa ne bai san abin da yake ba sun wofantar da mutum aka ce to kar ku dinga ce ma junanku ko ku ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ina kar ku faɗa haka saboda lafazi ne wanda yanzu an san kafirai da shi to duba ga jama'a wannan fa lafazi ne kamar na gaisuwa kawai ko na tattaunawa ko na abin da mutane suka saba faɗa wa junansu a wani wuri aka ce kada ku dinga faɗa wa junanku saboda ya zama shi'ar na kafirai ya zama shi'ar na kafirai to haka koda gaisuwa ce wadda aka sani cewa shi'ar ce ta kafirai ko a ɗauki gaisuwan musulmai sai a sa mata riga irin ta gaisuwar kafirai duk wannan babu kyau sai kaji mutum ya ce wai salam kadai aina ka samu wannan wannan ba na musulmai bane assalamu alaikum ne na musulmai ko hi ko da a text message ne kwarai kuwa salam kadai ba gaisuwar musulmai bace nawa ne ladanta babu ko daga salamun alaikum ne take da lada na na'am ya wannan kuma hikaya ne hikaya ne akan cewa ga sallamar da suke tayyatun fiha salamun hikaya ne amma a aikace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu wajen amsawa ko yace kuma duk wanda ya haka lada kaza duk wanda ya amsa lada kaza amma salam da ta zama mana gama gari yanzu ko hi da ire-iren su zaka gansu lafuza ne ga sanan na kafirai suna yawo a bakin mu wasan su ma mun ma manta cewa na kafirai ne muna ganin kaman ma namu ne duka sai mun yi taka tsantsan ka karanta littafin mu'jamil manahil lafziya na bakar abu zaid zaka sha mamaki lafuza da dama da mutane suke fada waɗanda ba haka ya kamata su dinga faɗan su ba a shahid shine duk lafazin da ya zama ya zama shi'ar din kafirai da an faɗa za a san wannan daga al'ada kafirai aka hakaito shi to ba daidai bane musulmai su dinga amfani da shi ina fata mun fahimci wannan na'am duka irin shi hello da ake cewa assalamu alaikum warahmatullahi shine gaisuwar musulmai sawa'un ana yin magana ne fuska da fuska ko ana yi ne ta layin waya hello a ina ka samu ta a gun turawa ko ba haka bane to me hello tana da lada ba ta da lada kokarin mutum ya saya zama bature ne da karfin tsiya baki kirin da kai kace da zama bature na'am eh how are you ne suke fasarawa ya kake eh eh fasara wata ma wata ƴan wasan Hausa ne ma bata iya fasara bata fasara musu haka shine suke bin suke bin fasararta na farko kuskure ne literally kuskure ne how are you ya kake sannan kuma ba al'ada mu bace ya zo a cikin sahih bukhari cewa ana yin gaisuwa bayan sallama ya tabbata a sunna amma dai gaisuwar farko ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah da kuma shan hannu kowanne da falalashi zanabai su karkade ta bakin hannayen ko sannan babu laifi kuma daga na a ce ina kwana ina gajiya ya azumi ya dabbobi fulani kenan dangin mu ko yawwa ya kasuwa kanawa kenan da sauransu ya karatu yan makaranta kowa ka tambayi mutum abin da ka san yana yi ya wajen suwa ne ya wani da jiki duk babu laifi wannan amma salon kafare shi ne na farko wucewa da juna ba gaisawa saboda gaggawa sai dai kawai a daga hannu a ce hi ko how are you ko morning duka wannan salon kafire ne shi ne za ka yi mutu ya ce barka da asuba kawai sai ya wuce a Kano kenan ko ko kuma anan an dashi lafiya kawai sai mutum ya wuce ko kuma ya kake din da malayin ishara duk waɗannan jama'a bayan muna fawwatewa kanmu ladan sannan kuma muna koyi da waɗanda ba mu ba kaga na musulunci akwai lada in baka yi shi ba ka kai ma kanka asaran ladan tukunna kai ma dan uwanka asaran shi ma ladan kuma yana yana zarra a gaba tsakanin mutane ku kalla da kyau duk mutumin da in ka zo zaka tsaya assalamu alaikum warahmatullah ka bashi hannu ko da baka bashi hannu ba assalamu alaikum warahmatullah kana kan mashin ɗinka sai yafi ganin mutuncinka da cewa ka daraja shi fiye da kuka zaka wuce ka ce mishi hi yanzu zaka ga sarkin ka wuce ka ce hi wanda kake auren yashi ko kuma kai wanda ke auren yakka ne ya ce maka hi zaka ga ya mutunta ka sai ka sace yaji a sanadin haka
wannan kuma a in aka kalli abu a ɗabi'ance eh duk lokacin da kai watsi da naka eh to kana ɗaga ma wanda ka kwarai kuwa kana daga darajar nasu ne ko baka faɗa ba sosai
kana ɗaga wannan ya fi wancan daraja haka ne dama ai shi a kwaikwayo haka yake duk sanda kake bata naka to kana kana subjugating din al'ada ka ne A- a- kana kana daga al'ada wani at the expense of taka al'ada duk sanda kake sa sutura ba irin ta al'ada ka ba to yanzu kana nuna cewa wata al'ada ta fi taka kenan ka ƙara mata yawa yawan masu amfani da ita yawan masu promoting dinta duk sanda kake magana da yaren da ba naka ba ka rage yawan masu jin yarenka kenan ka rage yawan masu jin yarenka da ya aka yanzu yararka da suka mutu saboda iyaye ba sa wa ƴaƴa sai ni in ce yanzu ba fulace ne wane ya ce shi ba ba nufe ne wane ya ce shi ba ba- ba- abin nan ba barbare ne amma duk ba ma ji ba ma ji duka kaga mun rage yawan bare bari da da, da abin nan ana nan ana nan tunda mu iyayen mu da suke ji ba su ma yi mana ba to mu kuma ba ma ji balanta mai ƴaƴan mu ƴaƴan mu kuma za su je ji labarin kakannin suna yin wani yare ‘ya'yansu ba ba ma za su ji labari ba shi kenan yaran ya tafi into extinction to haka waɗannan suturuwan suke haka waɗannan ɗabi'u suke da al'adu yanzu in ba irin nan ɗin da ake raya sallama ba za ka je wani wuri sai ka wuni ba ka ji koya maka sallama ba da za ka shiga cikin ka- wat- kasuwa a abba misali yanzu ai akwai musulmai a can fatakwal ko can abiya sai ka wuni kana ba wanda ya ma sallama kuma akwai musulmai haka da za ka je kana yawo a kasuwa a dera a dubai yan najeriya za ka samu du- a wuni za ka yi samun mutum ɗan najeriya sama da dubu ashirin suna yawa a kasuwar musulmai amma ba wanda zai maka sallama saboda bai san ka ba baka san shi ba wannan daga cikin alamun tashin kiyama shi ma kamar yadda bukhari ya rutuwa adabul mufrad assalamu alal ma'arifa mutum baya sallama sai ma wanda ya sani kana ganin mutum da shigan musulmai amma tunda baka san shi ba bai san ka ba ba dan makarantar ku bane ba dan ango ku bane ba dan masallacin ku bane ba wuri ɗaya kuke aiki ba ba dan kungiyar ka bane to ba za ka mai sallama ba wani kuma koda ma ya maka in kawai ka ba ba gane shi ba kawai sai sai kawai ka kawai da kai
jiya mun wuni shekarar jiya mun wuni a kasuwar wasu mata na'am muna zuga cikin kasuwanci wallahi ba wanda ya wani sallama wata mata ɗaya da na ƙami haka ta zo sai ta ga muna da da lafiya da kula haka ta zo eh ita kaɗai ta ce assalamu alaikum eh muka ce assalamu alaikum muka ce wa alaikum salam kawai mu ma ba mu wai kore muka wuce duk iya daga cikin alamun tashin kiyama wannan yini kuma shi ma mugun abu ne assalamu alal ma'arifa ta nan gaskiya ina yaba wa mutanen cikin garin zaria sun fi mu munan tudun wada da sabon gari da samari sun fi mu kiyaye wannan amana ta addini munan barikanci ya mana yawa gaskiya saboda Allah ya kamata mu gyara duk mutumin da ka ganshi da alaman musulmi ne kawai ko a kasashen musulmai kamar sallama in ta bayyana ba musulmi bane kai ka samu ladanka na yin wannan sallama amma mutum wai ba zai wa kowa sallama ba sai wanda ya sani to sannan kuma ba ma a yin sallamar sai irin ta yahudu good morning hi da makamantansu jama'a duk ba daidai bane in za ki rubuta text babu laifi yin abbreviation amma dai rubuta abbreviation din cikakkiyar sallama ka a ce salam kawai assalamu alaikum alal aqalli assalamu alaikum haka an daga waya da sallama ake farawa har rubuce-rubuce malamai sun yi akan adab na amfani da waya kuma na ji malamai wannan karatun ai a wasu karatuka ba zan iya tana kowanne ne ba me ake faɗa ya ake fara magana da sauransu iya daga cikin ladubban amma duk ba ma kiyayewa ubangiji Allah ya tsare mu na'am akwai wasu sunan mahdura wanda malam ya sha magana a kai eh wanda a takaice da suna da malam shu'aib musa wanda ke da ciki guda goma sha takwas da na gani a na farko insha Allah alamar haramta wa man nafa'i ƙwarai kuwa sannan da yake so da za su zo a sannan an kalimar kuɗila na'am inni kuɗi bukatila da ire-iren su ba da ire-irensu waɗannan su sai mun koma magana mana abokan gumi Allah ya yi shi cewa karatu hadisi da aiki da shi wallahi mala akwai su sunoni da yawa ni kana taba yin wata lacca bare da azumi ne wata ma ne wasu mata lacca akan sunoni 100 waɗanda aka manta da su da na fara lissafin abin ni kaira sai naga kusan guda 50 ni ma sun ci ne ina jin Allah gafarta mana gaba daya saboda muna yi muna lissafawa ne da matan kaza wani abu aka fada sai a rasa wanda ya- ya taba yin shi ma a cikin makarantar gaba daya ko kuma an manta ba a taba sanin karatun ba kuma sunnoni ne na kurkusa waɗanda ake yin su irin waɗannan yanzu sallar duha yanzu a nan kowa yau kan shi hisabi waye duha yau da safen nan yau din nan ai kaga adai lokacin ta yayi ko galibi ba a yi ba waye asuwaki da safen nan galibi ba a yi ba irin waɗannan sunonin ne jama'a yanzu wani adda fito ya gida ma bai tuna yayi ba ire-iren suna nan a cikin ibadat a cikin azkar a cikin mu'amalat a cikin ainihin wato adab suna nan da yawa jama'a shi sa ya kamata daga cikin malaman makarantar nan wani ya ƙara karantar da mutane littafin adabul mufrad na imam al-bukhari da malam ya fara shi malam musa ko yayi magana shi na'am yana da matukar muhimmanci jama'a saboda akwai ladduba da dama na tafarkin rayuwar salaf a lokacin ma da aka fara muciya haka malam ya ce ya lura al'adun mutane da ɗabi'unsu sun bambanta da na salafiya ana cewa salafiya amma ana yin al'adu ba irinsu ba kuma hakan yana jan bakin jini ga salaf din dan duk wanda ya tashi sai ce haka salaf suke zai maka la- ilzami kai ma ka san ba haka suke ba to kaga ana da bukatar a sabunta wannan karatun lalle za a zan ƙara wa malam Musa Mushawi magana lalle ya zo ya karanta da littafin nan a samu lokaci a sake bin littafin akwai adab sosai da muke wasa da su Allah ubangiji ya bamu dacewa wato jama'a abin da yake faruwa shine yawanci karatun a yanzu tsakani da Allah mutane sun yi nisa da shi ba wai ba a sani bane kaga mafi yawa kamar yadda kullu aka sha faɗa yanzu nan mu yan kaɗan ne a cikin darul hadith waɗanda muke zuwa karatuttuka ba mu fi kashi ɗaya bisa biyar ba sauran ba sa nan suna ina suna nan a cikin duniya kuma ba suna can suna karatu ko suna nazari ba ne to kullum in baka jin karatun ba a sabuntawa ba za ka ankara ba sai ka kamanta da wani abu kar ka ɗauka wai 'yan izala da suka dinga rigima da malamai su malam jafar su malam albani allah ya gafarta musu gaba ɗaya wai saboda wani abun tsantsan inkari ne a wani abun ma sun manta ne akwai wanda sun karanta a bulugul maram abakar gumi ya karantar a cikin tafsiri da sauransu amma idan aka zo aka ce kaza sai su ji ba su taba jin shi ba kuma sun taba ji da aka zo aka ce ya halasta a ci doki abakar gumi ya karantar da wannan karatun amma ya aka yan izara suka ce ƙarya ne babu karatun abakar gumi ya yi karatun da sun israha ya aka yan izara suka ce ƙarya ne saboda sun aje karatun a gefe suna ta ainihin yin wasu abubuwa daban wani kuskure ne irin wanda mutanen Madina suka nemi su yi manzo Allah ya musu fada da suka ce yanzu musulunci ya ginu ya fi karfin kowa ya samu sakewa da aka ya rasulullahi zamu koma gonakinmu da kasuwancinmu manzo Allah ya ce musu sam kas sake su yaka yana cikin bukhari yace za ku koma kafirai kenan bayan kun yi imani mitin manzo Allah ya kira shi musu wannan fada to shine irin abin da mutane suke ce a to alhamdulillah ai mu yanzu mun samu karatu gurgudu duk inda muka je mun san akida mun san ilimi gurgudu babu wanda zai bata da mu bari mu koma kuma mu nemi duniya ba hana neman duniya ba amma karka koma ita kade kake nema ka jingine lahirarka a gefe guda bayan yan shekaru sai ka samu kanka ka manta da duk abubuwan da kake ganin ka karanta wallahi littafin da aka karantar da kai kai ta alikat a ciki wani in ka dauko in banda rubutun hannunka da zaka gani a jiki ka gane sai kamar baka taba bude wajen ba duk wanda ya kwanaki bai zuwa makaranta yana iya samun kanshi akan wannan matsala kuma akan faɗi wani karin magana ana cewa wai karatu in ka bar shi da kwana ɗaya ya baka da mako guda ko in ka bar shi da mako ya baka da wata in ka bar shi da wata ya baka da shekara azanci ne dai ban san ko ya tabbata a waƙi ba amma dai akwai element na gaskiya a cikin shi Allah ya shirya da mu to shine zaka ta ganin mutane da irin waɗannan abubuwa irin waɗannan wato taqa'usi da gazawa akan riko da sunnoni wallahi wannan lecture da nayo mata lokacin a- a gelle su ne a wata makaranta a gelle su ne ma mata wannan lecture ni kaina ta bani tsoro saboda kamar wasa na fara tattara su sunnonin da ba a mutane suka suka ainihin wato kaurace musu as-sunnul mahjura sai da na tara guda ɗari za ka kuma dukansu duk an san hadisan ba ba wai sunoni ne waɗanda wai ba a karanta su ba duk hadisan suna na tsakanin bulugul maram da riyadus salihina da dariqus salihina da bukhari da makamantansu duk ana mu'amalantar su hadisan an karanta su duk wanda aka ja zaka ce ina taba jin wannan hadisan na taba sanin falalar wannan aikin ai dai yanzu kowa anan ya san falalar asuwaki ya san falalar sallar duha ba sabon karatu bane amma sai ga kuma mutum bai yi ba Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa warawa ahmadu an atiyata qala kana ya'ti nasu min al-yahudi fa yaquluna ra'ina sam'uka hatta qalaha nasu min al-muslimina fakariha Allah lahum ma qalat al-yahud yace an samu wasu yahudawa ne suna zuwa su ce manzon Allah saurara mana zamu saurara saurara mana da magana ka dan tsaya muna zuwa jira mu shikenan har sai mutane suka koya daga cikin musulmai sai Allah ya kyamatar wa musulmai koyan irin kalmar Yahudawa. Qala ata'un kanat lugatun fil ansari fil jahiliya. Haka ansarawa su ma suke fada a jahiliya suna fadan irin wannan kalma. Wa qala Abu aliya inna mushrikil arab kanu idha haddatha ba'dhum ba'dan yaqulu ba'dhum li sahibihi ar'ini sam'ak fanahu an zalika sun kasance kafiran larabawa a zamanin jahiliya idan suna zance da juna sai ɗaya ya ce ma ɗaya a ramunu kunnanka saurare ni fanhu an zalika sai aka hana su wa kadhalika qala ad-dhahhak wa hadha kulluhu yubayyinu anna hadhihi al-kalimata nuhiya al-muslimuna an qawliha duk wannan yana nuna maka cewa wannan kalma ta ra'ina an hana musulmai su faɗe ta li'anna al-yahuda kanu yaqulunaha wa in kanat min al-yahudi qabihatan wa min al-muslimina lam takun qabiha yace saboda yahudawa sun kasance suna faɗanta kuma a wurinsu muguwar kalma ce ko da musulmai ba suna faɗanta da mummunan nufi ba ne lima kana fi mushabahatihim fiha min mushabahatil kufari saboda kama da su a cikin cewa ra'ina ya zama kama da kafirai kenan wa tatriqihim ila bulugi ghardihim da kuma cewa an taimaka ma kafirai zuwa ga kaiwa kan manufarsu shine su yada barna kace mene malam aina kenan ko qala qatadatu wa ghayruhu kanat al-yahud taqulu istihza'an ko na'am yahudawa suna fadan wannan matsayin istihza'i ne izgilanci fakariha Allahu lil mu'minina an yaqulu misla qawlihim sai Allah ya kyamatar wa musulmai su dinga fadan irin magana yahudawa wa qala aidan qatada ya kara cewa kanat al-yahud taqulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina sam'ak yastahdi'una bidhalika suna cewa manzon Allah ara mana kunnan ka saurare mu suna ainihin wato yi mishi izgiri wa kanat fil yahudi qabihatan wannan muguwar kalma ce a cikin yahudawa suke fada shine na tsallake na'am to sai mu ce da yake da yake cewa wa qaulu wa qala subhanahu kuma Allah yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in lalle waɗanda suka raba addinin su suka zama kungiya kungiya ba ruwanka da tafarkin su innama amruhum ila Allah al'amarin su yana ga Allah sun mai yunabbi'un bima kanu yaf'aluna kuma Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa wa ma'lumun anna al-kuffara farraqu dinahum wa kanu shi'a abu ne sananne cewa kafirai sun raba addinin sun zama kungiya kungiya ga sanan kala kala kama qala subhanahu kamar da Allah yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu kar ku zama kaman waɗanda suke sirrarraba sun zama ainihin tafarraqu sun rarraba waxtalafu sun yi sabani min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan gaskiya ta zo musu qarara sun ganta wa qala kuma Allah yace wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina wadanda aka ba da tafi yahud da nasara basu rarraba ba sai bayan da gaskiya ta zo musu wa qala kuma Allah yace wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mifaqahum kuma haka nan da gaskiya wanda suka ce mu kirista ne mun ɗauki alkawari da su fana su hazzan mimma zukiru bihi sai suka mance abu mai tsoka daga cikin abin da aka musu wa'azi da shi fa aghraina bainahumul adawata wal bagba sai muka sanya gaba da kiyayya tsakankanin su ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama wa qala anil yahudi Allah ya faɗa game da yahudi yace wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma wallahi da dama daga cikin su abinda aka saukan maka daga wurin ubangijinka zai ƙara musu ɗagawa ne da kafirci wa alƙaina bainahumul adawata wal bagba sannan mun wurga gaba da kiyayya tsakankanin su ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama wa qa- wa qad qala ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wassalam kuma Allah ya riga ya ce wa manzon shi kamar da muka ji lasta minhum fi shay'in waɗannan masu rabuwa da junan su masu ainihin raba addinin su ba ruwanka da su wa zalika yaqtadi tabru- tabarru'uhu minhum fi jami'il ashiya Allah ya ce ba ruwanka da Yahudu wannan ya nufin ka guje musu akan komai al'adunsu addininsu tunaninsu tsarinsu harshensu sutararsu bukukuwansu fi jami'il ashiya wa man taba a gairu fi ba'di umuri wanda duk ya biye ma waninsa akan abin da wanin yake yi fa huwa minhu fil zalikal amri ya zama bangare ga wannan mutumin a cikin ya zama irin wannan mutumin a cikin al'amarin da anna qaulal qa'id dan mutum yace ana min hadha ni da wannan tare muke wa hadha minni shi iri na ne ai ana min nau'i Mu- ni da shi ɗaya ne wa huwa min nau'i shi ma iri na ne li'anna shakhsaini la yattahidani illa bin nau'i don ba a sama mutane biyu su iri ɗaya sai idan abin da suke ya iri ɗaya kamar fi kauli ta'ala kamar da Allah yake cewa ba'dukum min ba'd sashen ku tare da sashi yake wa qawlu alayhi salatu wassalam li aliyin anta minni wa ana minka ni da kai ni naka ne kai nawa ne saboda suna addini iri daya suna da tsatso iri daya suna da manufa iri daya fa qaulul qa'id fadi mai magana da yake cewa lasta min hadha fi shay'in ba ruwanka da wannan ai lasta musharikan lahu fi shay'in baka tarayya da shi akan komai bal ana bal lastu musharikan lahu fi shay'in bana tarayya da shi akan komai bal yadda abin yake ana mutabarri'un min jami'i umuri yana fasara maka ma'anar lasta minhum fi shay'in ne ni nayi baran-baran da shi akan komai nashi sai ce wa idza kana qad barra Allahu rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama idan ya zama ainihin wato Allah ubangiji ya ya barra'antar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga duk wani al'amari na waɗannan kafirai faman kana mutbi'an lirrasul sallallahu alaihi wasallama wanda yake bin manzon Allah hakikatan iyakar bi kana mutabarri'an ka tabarru'i to wajibi ne shi ma ya barambaran da kafirai irin barambaran din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasu wa man kana muwafiqan lahum wanda ko yake dacewa da kafirai kana mukhalifan lirrasul to dacewa da kafiran nan da yake yi ya saba wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama bi qadari muwafaqatihi lahum da gwargwadon percentage ɗin da ya dace da kafirai da gwargwadon percentage ɗin da ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam shine magana ka da gwargwadon yadda mutum ya ban nashi da gwargwadon yadda ya promoting nasu in ka ban naka 100 bisa 100 kana promoting nasu 100 bisa 100 in ka ban naka 50 bisa 100 kana promoting nasu 50 bisa 100 ne da gwargwadon ainihin abin da ka kama na ta- na ta- ɗabi'a kafirai da gwargwadon abin da ka bari na ɗabi'a musulmai da gwargwadon abin da kai kama da kafirai da gwargwadon abin da ka saba wa musulmai da ka ko ka ce a'a ni ba kafirai nake bi ba ba sai ka faɗa ba da ka aikata kawai ka saba wa musulmai ko ka ce ai ni ba ina haka ne dan na bambanta da musulmai ba ba sai ka faɗa ba kama da kafirai da kake yi ka bambanta da musulmai zama wannan abin yana da matukar hadari mu tsaya mu kalle shi cewa da yi kana mukhalifan lirrasuli bi qadari muwafaqatihi lahu ya yi saba wa manzan Allah da gwargwadon kama da ya da su to kai musulmi bai kamata ka fara tunanin bari ka saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam balantana a same ka a ciki fa inna shakhsaini al-mukhtalifaini min kulli wajhin fi dinihima mutane biyu da suka saba wa junansu ta wajen addinin su manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin sa yahudu da addinin su sun saba wa juna ko kullama shabahata ahadahuma duk sanda kai kama da ɗaya daga cikin su khalafta al-akhar ka saba wa daya nan ga addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shirye shi a gefe ga addinin yahudu da shirye su a gefe kai kuma ga ka tsakiya in ka in kai tiki daya nan to ka nisanta da wancan tiki daya idan kai tiki daya can ka nisanta da wancan tiki daya duk sanda ka matso zuwa ga na manzo Allah ka nisanta da nasu duk sanda ka nisanta da na manzo Allah kai kusa da nasu Allah ya tsare mu wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala yake cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah abubuwan da ke cikin sama da ƙasa duka na Allah ne da za ku bayyana abin da ke cikin zukatanku ko ku boye su gaba ɗaya Allah ya sani zuwa ƙarshen sura fadin Allah fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir amana rasulu zuwa karshen aya ko yace wa qadrawa muslimun fi sahihi an al-ala ibn abdurrahman an abihi an abi huraira radiyallahu anhu qala abu huraira yace lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله yayin da wannan aya ta sauka ishtaddat ala ishtadda zalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abin yawa sahabbai tsanani Allah ya ce da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duk na Allah ne ko ku bayyana abin da ke cikin zuciye ku ko ku boye duk Allah ya sani kuma zai muku hisabi da gwargwadon abin da ke cikin zuciye ku sai abin ya musu tsanani fatau rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai suka zo gun manzon Allah thumma baraku alal rakabi suka ainihin sauka daga kan ababan hawan su faqalu suka ce ay rasulullahi ya manzon Allah kullifna ma la nutiqu an daura mana abin da ba za mu iya ba as-salata was-siyama wal-jihada was-sadaqa an ce mi sallah mi azumi mi jihadi mi sadaka wa qad nazalat alayka hadhihi al-aya yanzu kuma wannan aya ta sauka gare ka wala nutiquha da an, ma'ana an tsora mana abinda zamu iya muna yi kullibna ma nutiqu ko muna sadaka muna azumi muna zakka muna ainihin jihadi yanzu kuma wannan aya ta sauka ba za mu iya aiki da ita ba manzo Allah cewa da abinda muka bayyana da abinda muka kudirce a zuciyarmu da tunanin da muka yi ma sai an mana hisabi in kai tunanin bari kai wani mugun abu sai an maka hisabi akan shi ba za mu iya ba ya Allah ya manzan Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabai kuna so ne ku faɗi irin wanda abinda ainihin wato mutanen littafi biyun nan suka faɗa ne yahudu nasara min qablikum kafin ku me suka ce sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu aikata ba bal qulu ku ce ne sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir kuce ya Allah mun ji kuma za mu aikata mun yi da'a Allah ka gafarta mana zuwa gare ka za mu koma falam maqtara ahal qaum wa zallat biha alsinatuhum yayin da mutane suka yi ta karanta wannan addu'a sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir wa zallat biha alsinatuhum harshen su ya saba da wannan addu'a anzalallahu fi ifriha sai Allah ya saukar a bayan waccan aya ta kusa da ayoyin ƙarshen bakara sai Allah ya saukar da amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi imani da abin da aka saukan mishi daga Allah ubangijin shi wal mu'minuna shi da mu'mine duka sun yi imani kullun kowa a cikinsu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wa rusulihi da annabawan Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suna cewa ba ma shiga tsakankani mu rarraba Allah da ayin mu rarraba manzannin Allah wa qalu suka ce sami'ina mun ji dukkanin umarnin Allah wa ata'ana kuma mun yi biyayya ghufranaka Allah ka gafarta mana rabbana wa ilaykal masir ya Allah ubangijinmu kuma gare ka za mu koma falamma fa'alu zalika yayin da suka yi wannan aikin nasakha Allahu sai Allah ya goge ayar fa anzalallahu sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ta soke waccan da ke cewa ainihin wato in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah sai zama an soke wancan hukuncin Allah ya ce ba na daura ma wani rai sai abin da ran zai iya laha ma kasabat abinda ta aikata na alheri za ta same shi wa alaiha maktasabat abinda ta aikata na sharri za ta gani shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah karka kama mu idan mun kuskure ko mun manta har zuwa ƙarshen aya qala na'am rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allah yace Allah ya faɗa a harshen mutane cewa mutane suna cewa mumine suna cewa Allah kar ka daura mana abu mai nauyi irin wanda ka daura mana gabaninmu qala na'am sai Allah ya ce naji na amsa rabbana la la tuhammilna ma la taqata lana bi Allah kar ka daura mana abinda ba mu da ba mu da ikon iya shi wanda ba za mu iya ba qala na'am Allah ya ce naji na karba wa'fu anna Allah ka gafarta mana waghfir lana Allah kai mana rahama warhamna Allah ka mana ainihin wato rahama har ila yau anta maulana kai ne majibincin mu fansurna alal qaumil kafirina Allah ka ainihin ba mu nasara akan kafirai qala na'am Allah ya ce naji duka na amsa duka Allah ya amsa waɗannan ainihin bukatu na mutane فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين sai Allah manzon Allah ya ainihin yima musulmai tsoratarwa akan kada su dinga fuskantar umarnin Allah da irin yanda kafirai suke fuskantar shi da sun ji su ce kai gaskiya ba za mu iya ba yanda kafirai suka ce samina wa asaina kar musulmai suke faɗa haka wa amarahum bis sam'i wa ta'ati Allah ya umarci musulmai da su dinga ji kuma su yi da'a fashakar Allahu lahum da suka yi haka sai Allah ya gode musu hatta rafa Allahu anhumul asara wal aglala Allah ya dauke musu nauyi da tarnaki Allah ci kana alaman kana qablana wanda ke kan waɗanda suka gabace mu saboda su in an ce su yi abu kaza sai sun kawo musu sai Allah ya ƙara musu tsanani akai kalli mas'alar baqara kalli mas'alar cewa da aka musu udkhulul baba sujada kalli mas'alar da aka ce musu an sanya musu daluta malika ga sunan duk abin da aka ce ku yi me kun su yi kawai sai su ga suna da dabara ko su ce su ba za su iya wannan ba sai abin ya zama musu tsanani to sai Allah subhanahu wataala ya ainihin ba musulmai wannan falala saboda mene saboda sun yi biyayya ga manzon Allah wanda a cikin biyayyan akwai saba ma tafarkin kafirai shine ma'allin shahid mai tafarkin kafirai isan da aka ce su kaza su ce a suna da nasu ra'ayi suna ganin da kaza aka ce ayi shi musulmi fa su ake da sanda aka ce abu ya ce sami ina wa a ta'ana sai ya iya yin shi sai Allah ya bashi falala ina fata mun gane wannan to ya kamata sai mu kwana anan insha Allah saboda mun samu gaba sai Allah ya kai mu a gobe in Allah ya kai mu lafiya kafin mu tashi afwan muna mika ta'aziyya daga nan makarantar Darul Hadisi Salafiya zuwa ga ƴan uwan mu Ahlus Sunna a garin Kano saboda rasuwan Dr. Aminuddin Abubakar wanda ya rasu a shekaran jiya a ƙasar Saudi Arabia ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta Allah ya mishi rahama Allah ya sa mu cika da imani sannan akwai ainihin wato awwal mai abinci jama'a dan uwan mu anan da ake tare da shi ba shi da lafiya yana kwance ina jin tun shekaran jiya muna mishi addu'a Allah ya bashi sauki sannan kuma mutane su samu hali su je su gaishe shi a gidansa me kake cewa malam sannan sai suka ainihin fada akan gwiwoyinsu me na ce a wajen ok zallatu lisan sai suka suka bu suka tsuguna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo gobe za mu maimaita hadisin sai mu tashi da kanshi dan ya zo mana karshe na'am eh akan ce tsuguno eh kware kuwa za za mu tattauna shi saboda ya zo mana ƙwarar lokaci ne insha Allah na'am sai waye na'am now no no
ga misali wajen aiki haka sai wani uganka ne haka ya rubuta ya cewa good morning haka sai shi ba mu eh to ai ba sallama ka mishi ba wannan cewa kai kaka fara mishi sallama kuma shi ba sallama kame ba ka mashi irin gaiso su ne ko koyi da su ne tabbas amma dai ba ba hadisin da ya cika ba eh babu shakka yi mishi sallama irin wannan koyi da su ne kwarai kuwa ka ga mutum dan ba musulmi bane ka ce bari ka gaishe shi irin gaisuwar musulunci rabuwa da shi kawai za ka yi malam bayan da aka ce fa ofis ya ka gaida mutum ba babu shi a cikin ka'ida aikin ofis tun neman alfarma ce kawai saboda ba mu da gaskiya abin da aka ce ofis kawai ka zai ka zauna a desk ɗinka a kawo maka takarda ka yi aikin da aka ce kama in kana haka ba sai ka gaishe da kowa ba wala ba sai ka gaishe da kowa ba in ka ga mutum kawai ya wuce ka wuce musamman wanda ka san cewa addinin ku ba ɗaya ba in kuma ka mishi mujamala ka mishi wani gaisuwa wannan dan neman bari ka jawo shi a jika ko ka nuna mishi ihsanin musulunci wannan babu laifi amma irin yadda muka ɗauka wai larura ne dole an je ofis sai an dinga gaishe da manyan nan akwai shi a cikin procurement na aikin ofis malam babu shi saboda ba ma yin aikin ne yadda yake formality tura ma ba haka suke ba kaje cikin su kowa da ya zauna kai aikin shi zai kama yi na'am kira ina wannan hadisin da wannan da Allah wata rana na zo cikin institution wani makaranta a nan sai Allah suka dawo da yawa ni ma sai na taho ina tuba sai tuna sai na ce ni yanzu ina musulmi ne zan ba su hanya ko ku ba su ba na shi sai ce ce ina taho ma da suka taho wallahi ta ba shi suka dai jagewa ko suka yi so su ba da shi Allah wa sallallahu na'am eh babu shakka haka takan faru sosai yan kana kan hanya amma haka yakan tabbata ne idan kana da karfin imani kuma ka da shiga kwarai kai shiga da sun ganka sun san wannan ba irin nasu bane amma an kana irin shiga irin tasu ko kana da raunin imani irin nasu ko kana kula irin shirman da suke suna ganin ka gurin shirmatakun su ba za su taba kauce maka ba baka isa ba kai ma ka ce su kauce maka haka in kana so ka rike wannan sai ka rike mutuncin kanka da karamar kanka a cikin jami'a za ga akwai malamai haka wanda suka rike mutuncin su wallahi idan suka taho duk arnanan da rashin mutuncin su za ga haka za a buɗa inda ka san wani dakari ne zai wuce tun daga nesa za su kauce saboda an san wannan is no nonsense a lokaci guda kuma wani zai zo mai irin wannan matsayin a ilimi shi ma farfesa ne sai ya dinga taba kafaɗa mutane ana bashi sannan za a bashi hanya a tara hanya saboda watakila shi bai kama kanshi ba shi bai zama ya identifying kanshi da harka ta addini ko ta mutunci ba da haka duk inda kake in kaje ka rike mutuncinka Allah zai wanzar maka da mutuncinka idan kuma ka watsar da shi shikenan ka shiga cikin rudani Allah ubangiji ya tsare mu wallahu almusta'an jama'a sai mu ainihin wato abin nan sai Allah ya kai mu gobe tafsiri za a yi tafsiri insha Allah na malam Umar idan ba a yi ruwa ba man da dai ban san ko zai bukhari ba na kamar ya kama hutu ne ko buharin nan eh to saboda wai a yanzu karshen wata din nan to za a yi insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum